Matakin da hukumar zaben Najeriya ta ɗauka na soke rajistar jam'iyyu marasa tasiri saba'in da hudu ya jawo martani inda wasu maki da ra'ayin da hukumar ta tsaurara matakan zuwa rage jam'iyyun su dawo biyar daga yanzu goma sha takwas da ta bari da rajista. The 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria as amended Shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu ya ce doka ta ba hukumar damar soke duk jam'iyyar da ta saba ka'idar rajista da hakan ya shafi rashin tabaka komai a zaɓe. Tun kammala zaben 2019 cibiyar bunƙasa dimokuraɗiyya ta ce jam'iyyun sun yi yawa kan takardar kaɗa ƙuri'a da hakan ke wahalar da tsarin zaben Najeriya. Awal Musa rafsan jani jami'in cibiyar ce. Jam'iyyu dole ne a yi musu garan bawul ba zai taɓa yiwuwa a ce za a ringa fitowa takara har jam'iyyu sama da saba'in a lokaci ɗaya ba saboda yanzu wannan zaben da aka yi akwai da dama mutane aka rikirkita karanta su ba za su iya bambance tsakanin wannan jam'iyya da wannan jam'iyya ba saboda ko logonta ko kuma sunanta ya zo iri daya to wannan dole ne a samu a tattauna a yi maslaha ga rage jam'iyyu kuma izamanto an kawo dokokin da duk jam'iyyu sai sun bi su sai sun bi tsari ka'ida duk wanda bai yi ba to dole ne a yi masa hukunci wanda zai tabbatar da kan cewa an kawo gyara kuma ya zama darasi ga sauran jam'iyyu. Mai sharhi kan lamuran siyasa Anas Danna Yaba ya yi maraba da soke jam'iyyun da ya ce tamkar 'yan amshin shatar man manyan jam'iyyu ne kawai. A Waɗannan jam'iyyun da aka ta amfani da su ana yaudarar mutane a zo a ce ga jam'iyya waye cikinta yanzu ma in ka kalli jam'iyyun bayan jam'iyyar apc da pdp wace jam'iyya ce da karfi muruwa wadda za ka tuwa ka gani kuma da apc sai da wasu jam'iyyu suka taru kafin ta yi karfi ta kai wannan irin matsayi to ai wannan alliance ne aka yi aka haɗi don ana son a kawar da wata gwamnati waɗanda aka ganin cewa ta yi wani abu wanda ba ci gaba da ƙasa ba waɗannan su kuma jam'iyyun 'yan talla ne su yi unhwani da dama duk wanda ci zaɓe sai su goyi baya ne su zo su sa hannu cikin hukumar zaɓe don a samu wani kaso a basu Shugaban jam'iyyar NDLP da aka soke Alhaji Umaru Mai Zabura ya sha musanta batun zama 'yan baranda ga manyan jam'iyyu. Duk mutanen Najeriya ba wanda suke so kamar jam'iyya ta ta NDLP. amma ni tattara su ni ce su ba jam'iyyar Buhari goyon baya saboda shi zama gwamnati yanzu in an biya NDLV ta kafa gwamnati tun da Buhari ya kafa gwamnati farin jinin mu ke. Ku ba ku da burin kafa shugaban kasa ko gwamnoni sai mara baya irin haka in ya ci da faruwa a 2023 lokacin da shugaba Buhari ya gama ya za ku yi kenan. Tun da Allah ya yi manzon Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba a kawo wani kamata ba kuma Allah bai canza annabci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Buhari kuma asidiku ne wal amanati shina da riƙon gaskiya shina da amana. Tun dawowa demokuraɗiyyar Najeriya alif da ɗari tara da casa'in da tara zuwa yanzu jam'iyya ɗaya ce ta lashe zaben tarayya ta yi mulki na tsawon shekaru goma sha shida wato jam'iyyar adawa ta PDP yanzu inda daga bisani haɗakar jam'iyyun adawa wajen su hudu suka game da kafa APC suka amshi ragama a dubu biyu da goma sha biyar inda suka sake dawa a dubu biyu da goma sha tara ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari. Yanzu za a jira a ga abin da zai faru a shekara ta dubu biyu da ashirin da uku lokacin da Buhari ya kammala wa'adi. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja. Abuja, Najeriya.